to muna yi muku fatan alkhairi barka da wannan lokaci insha Allahu ya uwa masu albarka a yau ma kamar kullum muna dauke muna tafe da wani sirri na sirri daga cikin suratul fatiha to shi sa muka ga ya kamata da mu kawo muku wannan sirri kamar yadda muke faɗa muku a kullum sakamakon wato ainihin yanayin a ah, mutum nan na ramadan da yake gabatowa to shi sa muke kokari muke gani domin mu dinga kawo muku wannan surruka don a yi kuma a san biyan bukata bi lahi to cikin ikon allah a yau ma dai gashi muna ɗauki da wani sirri wanda ya kasance na cikin suratul fatiha ne to insha Allah da ita za a yi wannan aiki domin a ga an samu ijaba mai karfin gaske a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to insha Allahu yanzu zan faɗa muku sirrin yadda za ku yi shi da kuma yadda za ku tashi da aikin yanzu haka ba da dadewa ba to insha Allahu kamar yadda muke faɗa a kullum dan uwa yar uwa idan mutum ya kasance zuwan shi ne wannan gida na farko na Asrar TV to muna yi maka barka da zuwa wannan gida kar ka manta wato ainihin da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja to subscribe ka danna kararrawa all kenan da zarar mun ɗora sabon sirri insha Allahu zai shigo maka wayan ka nan take ka tura ya uwa al'umma don su amfana da wannan sirri yana da matukar amfani sosai wanda ya kasance tsoho ne a cikin gidan nan to muna maka barka da wannan rana to insha Allahu mu shiga cikin bidiyon kai tsaye gashi nan dai kamar yadda muka faɗa muku sirri ne na Fatiha to duk wanda yake da wata haja duk wanda yake da wata bukata to insha Allah duk mun girman wannan bukatan to dan uwa ka tashi kai wannan aiki bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam insha Allah za ku ga biyan bukata bi iznillahi duk wani bukata da kake so dan uwa ka zakar wannan bukatan naka ka ambaci bukatan naka insha Allah a duk lokacin da ka gama wannan aiki da za mu faɗa muku to bari mu faɗa muku ah, um, kaifiyatin shi kamar ah, um, yadda za ku tashi ga aikin yadda za a gudanar da aikin kenan to insha Allah farko dan uwa abin da ake so kai shine ana so shi sirrin kwana uku ake yin shi babu wahala kwana uku ake yin shi babu wahala kwana uku ake yin shi sai na faɗa tukunna za ku san cewa babu wahala to dan uwa idan ya kasance za ka yi wannan sirri abin da ake so kai a kowane rana a cikin ranar na ranakun nan guda bakwai to za ka yi tashi da wannan sirri za ka yi tashi da wannan aiki Abinda za ka fara farko shi ne uwa za ka tashi idan ka tashi za ka je kai alwala idan kai alwala sai ka zo ka hau da domanka ka yi sallah raka'a biyu ka yi sallah raka'a biyu amma me a cikin wannan sallah na raka'a biyun nan abin da ake so ka yi shine kamar haka idan ka zo za ka yi raka'a ɗaya raka'a ta farko abinda ake so ana so ka karanta fatiha ka karanta fatiha kafa ɗaya idan ka karanta fatiha kafa ɗaya sai kuma ka karanta ƙul huwallahu ka karanta ƙul huwallahu za ka karanta ta ita kuma kafa goma sha ɗaya ƙul huwallahu goma sha ɗaya idan ka karanta ƙul huwallahu kafa goma sha ɗaya to sai ka yi ruku ka yi idan ka yi raka a kenan to sai ka ƙara tasowa kamar yadda shi ma kai wannan na biyu shi ma sai ka yi fatiha kafa ɗaya idan ka yi wannan fatihan nan kafa ɗaya to abin da ka shi kuma na nan gaba sai ka idan ka yi fatiha kafa ɗaya to shi kuma abin da zai kasance shi kuma yadda za ka karanta wato ainihin um, ulhuwar ulhuwallahu nan shi kuma za ka karanta shi ne sha biyu idan ka karanta shi kafa goma sha biyu to shi kenan ka kai wato ainihin shi am ka yi raka biyu kenan to da zaran ka gama raka biyu nan sai ka zauna kana gama raka biyu nan sai ka zauna idan ka zauna to a zaunan nan ana so ba za ka karanta komai ba za ka yi wato ainihin ka yi astaghfirullah za ka yi shi cikin carbi ka yi la ilaha illallah shi ma ka yi shi cikin carbi sannan ka zo ka yi salatin annabi shi ma ka yi shi cikin carbi wannan shine miftahul amal shine miftahul amal da ka gama sallah to za ka fara yin kai astaghfirullah cikin ka yi la ilaha illallah cikin carbi ka yi salatin annabi cikin carbi to da zaran ka gama abin da za ka fara yi shine kamar haka wannan rana ta farko kenan a rana ta farkon kana gama astaghfirullah dari la ilaha illallah ɗari salatin annabi bayan ka gama to tukunna sai ka zo ka karanta fatiha dama ta ce aikin ka karanta fatiha a wannan ranar ranakun nan sallolin nan za ka guda biyar nan sallolin nan za ka guda biyar to da asuba da asuban nan bayan sallar asuba idan ka yi gama sallah to sai ka zo ka yi wannan lafiran da muka gaya maka idan ka yi to bayan sallar asuba to sai ka karanta bayan ka gama wannan aikin da muka faɗa maka kana yin lafilan to sai ka karanta fatiha kafa talatin fatiha kafa talatin za ka karanta to an jima kuma idan aka yi sallar azahar salan azahar to sai ka ita ma sai ka yi kamar yadda muka faɗa maka ka yi wannan lafulan bayan ka yi sallan azahar to sai ka yi wannan lafula na raka biyu da kuma abubuwan da muka ce maka karanta fatiha kafa ɗaya sai kul huwallahu kafa goma sha ɗaya sai kuma ka ƙara yin raka'a ta biyu fatiha kafa ɗaya kul huwallahu kafa goma sha biyu idan ka gama shi ma azahar kenan bayan sallar azahar idan ka gama to sai ka karanta wato ainihin fatiha kafa 25 idan ka karanta fatiha kafa 25 to hakan nan la'asar la'asar shi ma sai ka yi kamar yadda muka faɗa maka yadda za ka yi wannan sallah na lafula na ɗaya da na biyu to shi ma um, la'asar ita ma haka za ka yi idan ka gama to sai ka ka gama komai da komai to sai ka wato ainihin ka gama karanta fatiha a cikin um, lafulan kenan da kulhuwar lahun nan sha ɗaya da kuma kulhuwar lahu sha biyu na raka'a na biyu kenan to idan ka gama sai ka yi astaghfirullah ka yi la ilaha ka salatu annabi haka dai ka yi wannan shine ne um, tsarin da za ka gabatar da ita lafilan naka kenan to idan ka gama shi nan idan ka gama to sai ka karanta fatiha kafa ashirin fatiha kafa ashirin to hakan nan lokacin um, magriba magriba idan ya zo shi ma bayan sallar magriba idan ka gama to ita ma ana so ka yi kamar yadda muka faɗa maka tsarin lafulan nan to sai ka gudanar da shi idan ka gudanar da shi to shi kuma ana so ka karanta fatiha kafa goma sha biyar idan ka karanta fatiha kafa goma sha biyar to haka nan isha'i ita ma za ka yi kamar rako inda muka ce ka yi guda biyu tsarin su komai da komai za ka yi kamar yadda kai na baya to su ma za ka yi shi wato ainihin idan ka gama to sai ka karanta fatiha kafa goma to wani kamar yadda ko ga mun zakaro muku a mun faɗo muku su ga sunan tsarin nan to haka za ka bi wannan tsari ka yi rana na ɗaya kenan ka yi rana na ɗaya to amma me idan ka yi rana ɗaya na ƙarshe duk ranar da ka yi wannan sirri to sai ka yi ka yi sadaka ka yi abin ka ba da abin sadaka mai ɗan tsoka da haka ka ɗan ba da abin sadaka tunda kwana uku ne sai ka bada abin sadaka idan ka bada abin sadaka to haka nan rana ta biyu rana ta biyu to kamar yadda kai ranar da ya wuce kenan to haka za ka yi wannan tsari ka yi wannan tsari tun daga sallan asuba har sallan isha'i haka za ka yi wannan tsari har ya zama to ka gama to har ka yi kwana uku idan ka yi kwana uku ka manta ka dinga yin sadaka da zarar an ce yau ka yi yau na kwana kwana ɗaya to ka yi sadaka ka yi sadaka wani zai iya tambaya shin dole sai an kammala an kai lokacin bayan sallar isha'i sai an kammala tukunna za a yi sadakar ko kuma a ranar a'a a ranar ma za ka iya yin ko da safe za ka iya yi ko da a ranar dai ana so ka yi sadaka a ranar ana so ka yi sadaka ba dole sai ka gama sirrin ba tukunna za ka yi sadaka ba yauwa to haka za ka yi har sai ka yi kwana uku kana yi to insha Allah duk wanda ya tashi da wannan sirri duk wani bukatar shi a rana idan ka gama roƙonka idan ka gama wannan aiki to ko ana so ka daga hannunka ka roƙi Allah subhanahu wataala bukatun da kake so har kai kwana uku kana wannan roƙon to insha Allah za ka ga biyan bukata bi iznillahi ko ma ya ne insha Allah za ka ga biyan bukata kamar yadda muke faɗa muku to wannan shine za ka tashi da wannan aiki duk wanda ya wannan sirri to insha Allah zai sami biyan bukata bi iznillahi anan za mu tsaya da wannan sirri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode sosai sai anjima